kamar dai da kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban dsp joseph kwaje ya bayyana tuni fa aka tura waɗannan 'yan sandan kwantar da tarzoma don sa ido a wannan zaben cika gurbi na mazaɓar takum da ke cike da cece kuce a yanzu hankali yadda nake ma magana an ga an shirya jami'an tsaro wanda za su tsere wuraren ward da polling booth inda za a yi zabe duk an ga tura jami'an tsaro a wurin su tabbatar eh, an fara zabe kuma an gama a lafiya an tura jami'an tsaro isheshe tabbatar da tsaro na wannan zaben gaba daya haka ita ma hukumar zaben najeriya inec ta ce ta kammala dukkanin shirye-shiryen da suka kamata na wannan zabe barista wasu okoji da ke zama kwamishinan hukumar zabe a jihar taraban ya ce sun kammala dukkanin shirye-shiryen da suka kamata na wannan zabe like i mentioned we collected our, our Uh, sensitive materials from the central bank yesterday. Now we are in Takum, the constituency where the election is taking place. We've started distributing the materials to uh, e mun kammala shirye-shiryen zaben yanzu haka ma tuni muka iso takum kuma dukkanin kayakin zaben mun kintsa su mu fatan mu shine mu gudanar da ingantaccen zabe a cewar kwamishinan zaben jihar Taraban manyan jam'iyyu uku ne dai za su fafata a wannan zaben cika gurbi na kujerar majalisar dokokin jihar jam'iyyun da suka hada da APC da SDP da ma jam'iyyar PDP wanda ita ke rike da kujerar kafin mutuwar kakakin majalisar dokokin jihar Mr Haruna Tsokwa wanda yanzu ma kanin marigayin ne jam'iyyar ta sake tsaidawa to ko shin yayan adawa ke kallon wannan zabe Alhaji Hassan Jika plaza shine shugaban riko na jam'iyyar apc a taraban ya ce sukan sun shirya tsaf kuma a shirye yake gobe mu shiga zaɓe jam'iyyar apc kuma in allah ya yarda in allah da za ta lashe wannan zaɓen saboda yanzu muna bin gida-gida lungu-lungu sassa daban-daban muna wayar da kan mutane cewa ga a shiga jam'iyyar ta zo kuma ta fielding candidate kuma in allah ya yarda mu za mu dace zaɓen nan kuma duk wani abin da ya kamata a yi mun mun gama komai yanzu hakan ma ni ma na dawo daga abin nan tafiya ne ina hanyar zuwa takum ne kafin nan kuma in kwanaki uku da suka shuɗe na tura mutane suna son suna shirye-shirye yadda za a gudanar da zaben in Allah ya Tuni da gwamnatin PDP ta bakin kwamishinan yada labaran jihar Mr. Ate Sale ta musanta zargin cewa za ta yi amfani da karfin mulki da makuri a wannan zabe. Amma idan haka ne da suke faɗi an zaɓa kama hannun mutum a sa ta wuta ne da yiwuwa ka ba idan an je wurin sun daɗi idan ana tallata mutane cewa dole ne ku zabi wannan ai wani abu daban amma da kuwa yana da yancin abin da zai yi ba wanda zai isa isa shi dole ba wannan dukkan ya kenan ko ba haka ba. To yanzu menene fatan ku? Akwai wanda yake so abin fadi ne ko yana so ya ci yayi. Ko in ko kai ma in kana gwada kana so ka ci ba wai kana so ka faɗi ba ne. ko na kokari yadda suke fadi su ma suna kokari su ci nasara. Mu ma muna kokari mu ci nasara. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.